yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da takwas ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na talatin da biyar daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyat al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba kamar yadda muke ta faɗi a dukkan munasabat cewa asalin wannan littafi dama tambaya ce aka turo wa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyah game da ayoyin da ke magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi menene ma'anar waɗannan ayoyi menene kuma ainihin fassarar waɗannan hadisai sa'annan maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa duniya ta tashi dangane da waɗannan matsaloli na siffofin Allah maɗaukakin sarki ibnu taymiya ya alƙawarin cewa insha Allah ta'ala zai yi sharhin waɗannan ayoyi da hadisai da waɗannan kuma maganganu na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai yana mai biyo baya da kuma maganganun malaman da suka biyo bayansu har yanzu yana kawo mana magana babban malami a sheikh abu abdullah muhammad ibn khafif allah maraukakin sarki ya gafarta mishi dangane da wasu matsaloli na sifofin allah maraukakin sarki a a yanzu malam zai magana dangane da isbatul wajhi lillahi tabbatar da ainihin wato fuska ga allah maraukakin sarki qala malam yake cewa wannan muqawwilu qala din shine abu abdullahi wato baban abdullahi muhammad dan khafif yace fa ta ta'arrafa Allah ila ibadihi na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da bayan shi an wasafa nafsahu bi anna lahu wajhan ya ainihin wato siffanta kanshi akan cewa yana da fuska mausufan bil jalali wal ikram ita wannan siffa ya siffa wannan fuska ya siffanta ta da girma da kuma karamci fuska Allah tana da girma fuska Allah kuma tana da karamci wato mutunci fa asbata li nafsihi wajhan kaga ya tabbatar da kanshi fuska kenan wa zakar al-ayat sai shi Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif ya ambaci ayoyi waɗanda suke da munasaba ainihin akan haka a ƙasa professor tuwaijir ya ce min ha qawluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram qawluhu ta'ala la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu yace fa hadhihi ayatu sariha fi ithbat al wajhi lillahi ta'ala daga cikin ayoyin da malam Muhammad dan Khafif ya faɗi ayar a suratul rahman a cikin aya ta 27 Allah madaukakin sarki ke cewa komai zai hallaka komai zai mutu komai zai tarwatse wanda zai ragu shine wanda zai ainihin saura kadai shine fuskar ubangijinka wanda yake da girma ainihin da kuma karanci da kuma magana Allah da yake cewa la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai hallaka sai fuskar Allah madaukakin sarki aya ta 88 a cikin suratul Ya yace to kaga waɗannan ayoyi ƙarara suke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da fuska ina fata an gane ثم ذكر حديث أبي موسى Sa'an nan kuma sai shi malam abu abdullahi ya ambaci hadisin abu musa wanda ya gabata wanda yake cewa hijabu nur din nan awun nar na fata an gani a farkon hadisin yana cewa inna Allah la yanamu Allah baya bacci wala zai an yanama don bai kamaci Allah madaukakin sarki yayi bacci ba na fata an gane domin ainihin karanto wannan ce, fi hadha al hadith min awsaf Allah yace daga cikin wannan hadisi daga cikin siffofin Allah da suka tabbata a ciki azza wa jalla la yanamu muwafiqun li zahiril kitab kun ga wannan yayi daidai da zahirin qur'ani Ƙur'ani yana tabbatar da cewa la wa sinatun wala nawmun gyangyaɗi baya ɗaukar Allah balle kuma bacci aya ta ashe ɗari biyu da hamsin da biyar cikin surati bakara wa anna lahu wajhan mawsufan bil anwar kuma lalle Allah madaukakin sarki yana da ainihin fuska wadda ita wannan fuska Allah ya siffanta ta da haske wa anna lahu basran kuma Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato basru gani kama a'lamana fi kitabihi annahu sami'un basir kamar yadda ya sanar da mu a cikin littafin shi cewa shi fa mai ji ne kuma mai ainihin basira ne da ya zo dangane da waɗannan matsaloli ga shi a lamba ta uku profesa tuwai girse ya ce min mazhabi ahli sunnati wal jama'a <clears throat> isbatul wajhi lillahi ala al na daga cikin aƙidar ainihin wato ahli sunna <clears throat> da ainihin jama'a shine tabbatar da fuska ga Allah maɗaukakin sarki a bisa haƙiƙaninta kama liƙo bihi subhanahu kamar yadda ita fuska ɗin ta dace da Allah maɗaukakin sarki bila tahrif wala ta'til bila tahrif wala ta'til a tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da fuska a bisa haƙiƙanin fuska amma ba tare da an sauya ma'ana a ce ba fuska ba ana nufin daraja ba kuma tare da an ce a bayi da fuska ba shine ta'afi a watsar da ma'anar wala taklif ba kuma a ce fuskar kamar tawana ba wala tamsil ba kuma a ce irin tawana ba wa hadha sabitun bin kitabi wa sunna kaga wannan tabbatar da fuska din nan ba tare da duk waɗannan sharuɗa ba ya tabbata da nassin alqur'ani da sunna da qur'ani yazo ya bayyana fuska mutlaqan ko hadisi ya bayyana fuska mutlaqan bai ce kaza ba bai ce kaza ba kai ma an ka zo ka tabbatar da fuska <clears throat> wa zahaba al mu'attila min al mu'tazila sai dai mu'attila <clears throat> wato yan bid'a jama'a mutane ne masu confusion shi yasa in ba malamai irin su ibnu taymiya da makamantansu ba ba waɗanda suka iya tsayawa suka warware wa al'ummar musulmi game da yan bid'a kaga duk wani dan bid'a akwai dangin wata muguwar aqida wadda shi bai shahara da ita ba amma akwai ta kaga duk inda <clears throat> khawarij yake kaga shi da wasu siffofi na sauran yan bid'a kaga duk inda dan a yake kaga shi da sauran siffofi na yan bid'a anan sai ya ce an samu mu'attilawa daga cikin ainihin mu'tazila wal jahmiya da ainihin jahmawa saboda mu'tazila da jahamawa su ne za ka samu suna ta'awudu ko kuma suna karkatar ko kuma suna ƙayyata ainihin wato siffofi to kuma nan sai ce al-mu'attila mu'attila kuma su ne waɗanda kai tsoso kuma suke watsi gaba ɗaya ba sa son ma a siffanta Allah da wata siffa to ya za a samu waɗannan daga cikin waɗannan i ana samu shine daga cikin jahamiyya da mu'tazila waɗanda suka kai har suka yi zurfi waɗanda suke inkarin siffofin Allah wa man tabi'ahum min ahlil kalami da waɗanda suka bi bayansu daga cikin waɗanda suke ahlil kalami masu ainihin wato aqida ta al-wujud wal qidam Musa su ya fi sani a wannan kasar ta ila ta'wil zalika su sun tafi akan cewa a'a ai tawilin fuska ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالوجه هو الذات المقدسة daga cikin su akwai waɗanda aka ce alwajihu sai su ce abin da ake nufi da wajihu shine zatin Allah mai tsarki zatin Allah din shine wajihu kaga anan ma wannan menene ta'wili ne <clears throat> wa dhahaba akharuna ila ta'wil alwajh bi annahu alwujud wasu kuma in aka ce wajhu sai su ce abin da ake nufi wujud kawai samuwar Allah din kasantuwar akwai Allah din shi ake nufi da alwajhu ta al-ba'd al birrida was-sawab wasu kuma suka yi ta'awilin al-wajha fuska din birrida da ainihin wato arriba ya ke nufi da riba cewa yarda da kuma lada shine wajhullahi ay lahi wa lahi qala ce wa jami'u hadhihi at-ta'wilat batilatin taruddu hal adilla yace duk waɗannan fassarori munana da suka yi fassarori ne na banza waɗanda ainihin dalilai na qur'ani da sunna duk suna kawo da su wa lughatul arab allati khutibna biha haka nan kuma lugar larabawa da qur'ani ya magana da mu da ita ita ma tana raddin ainihin waɗannan ta'awilance ta'awilance ba dan komai saboda balarabe zai faɗi zati kuma ya koma yana ya ce wajen larabin zai faɗi ainihin wato abin nan wujudu ya koma yana cewa wajen sai sa wajibi ne ko ahli sunna ku koma cikin taitayinku da shiriyarku ku koyi ilimi na addini alal manhajiyati salafiya don duk wannan nahau da sarf da ake koya muku a diploma degree wane ne wane ne galibi kawai tsari ne irin na bature tsarin kuma na bature wanda ƙarshe ya ka koma tana faɗa da addinin da Allah ya aiko annabawa da shi dole ne sai an koma an samu malamai gogaggu ƙwararru waɗanda za su zauna su karantar da alfiya ta ibn malik da alkafiyatu shafiya tashi da ainihin mulhatul arab da littattafan da malaman salafu suka rubuta a bisa waɗannan babuka irin littafin at da makamantansu waɗannan su ne zunzurutun littattafan da za ka koyi na hau da sar sannan a je a koyi ilimin balaga da adab da makamantansu in ba haka ba kawai dan mutum ya tafi ya je yayo karatu na lughal arabiya kawai ku zo ku ne ahli sunna ku taru ku ce karantar da ku lughal arabiya eh, in zai zai karantar da ku lughal arabiya amma sai kuma ku yana ta faɗa da addinin ku in ma a zahiri ko kuma a fakaice ya kamata lallai ahli sunna su yi tunani akan wannan wannan qur'ani da kake ganin shi babu yadda za a yi a ce wannan ƙur'ani ba shi da tashi lura ta musamman tana da tashi lura ta musamman to kuma duk wanda bai santa ba ba zai iya fassara shi yadda ya kamata ba haka waɗannan hadisai suna da tashi lura ta musamman da lahja ta musamman wanda duk bai san wannan lugar ba zai iya fassarawa ba dole ne ahli sunna kawai su ne za su tashi su wannan hidimar domin su kaɗai ne custodian na ƙur'ani da sunna su ne kaɗai huddam masu hidima ga alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan haka duk wanda ya in wata hidima hidiman ne ƙarshe ta karkato ta dawo zuwa ga aljihun shi shine mala yake cewa walaysa hadha majal walaysa hadha majala a munaqashatiha wa raddi alaiha sai wannan wuri ba wuri ne na tsayawa a tattauna wannan rajin ba da kuma mai da martani akan waɗannan amma dai waqad abtalaha Allahu akbar ibn al-qayyim al ibn al-qayyim yayi rubu rubu da waɗannan maganganu wa radda alaiha min 26 wajhan yayi waɗannan maganganu raddi ta fuskoki guda ashirin da shida. 26 وكذلك غيره من العلماء hakanan wasu daga cikin malamai banda ibn al-qayyim din mimman bahasu hadhihi al-mas'ala daga cikin waɗanda suka tsaya suka tattauna wannan mas'ala yace inzir tauhida ka duba kitab tauhid ibn khuzaima wal fatawa da fatawa ta ibn taymiya kitab tauhid na ibn khuzaima a mujalladi na ɗaya shafi na 24 zuwa 44 sannan fatawal kubra ta ibn taymiya mujallad na shida shafi na hamsin da 51 sannan sai muhtasar sawa'iq na al-imam ibn al-qayyim a cikin mujallar na biyu ko juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in da hudu zuwa ɗari da tamanin da takwas a nan ne ibn al-qayyim ya tsaya gurguji wannan matsala jama'a kun ga wannan littafi gashi nan kun gan shi muhtasar sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attila kana buƙatar duk matsalar da aka yi ihala aka yi maka cewa ka je ka duba ka je ka zauna ka duba din kuma ka karanta din waɗannan wujuhu din da ibn qayyim yake kawo su haka yake kawo su ɗaya bayan ɗaya kaje ya ce alwajhul ashir fuska ta goma alwajhul kaza sai ya dazzage matsalar kaf ɗinta da shi wannan yana daga cikin littafin da babu shakka an sa mai suna kuma ya ci sunan da aka sa mishi ma'ana kwaran da ake aikawa ko missiles waɗanda ake tura makaman ƙare dangi da ake rugurguza ainihin jahamiya da muabdula, ɗaliban ilimi na ahalin sunna an ba ku zauna kun karanta wannan ba duk duniya ba wanda ya hujja da wannan ya je ya karanta ya kamata ku gane yan bidi ba ruwansu da waɗannan littafin ba sa karanta su ba sa jin irin wannan karatun to in ya zama ɗaliban ahalin sunna kuma kun lalace haka shi kenan sunna ta zama ba ta da mustaqbal kenan don haka dole ne ɗaliban ahli sunna dole ba wai karkai tunanin sai ka zama malami in ka zama malami rigingimin duniya sun maka yawa yawan da ba za ka iya samun damar karanta wannan ba amma yanzu kana ɗalibi shine za ka zauna an ce fuska ashirin da shida ɗin sai ka zauna sai ka karance su kaf sannan hankalinka zai kwanta karance kuma ka tsaya ka fahimta ka cire fa'idoji ka zuba su a kanka ka roƙi Allah ya zauna maka da su da haka za ka yi ta karanta shi ne za ka wayi gari ka zama malami din bi ma'anar kalima malami na haƙiƙa menene malami shi ne mai ilimi ba wai zama a ah, kai saboda shekaru sun taru a kanka ka yi furfura ka yi gemu ka yi saje ka ɗaura rawani kai sun tashi sun ji ka kana hayaniya a unguwa. suna ce maka malam baka san cewa su kansu suna yaudarar ka bane na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake ni sa'annan sai kuma yace a karanta littafin ainihin wato al-i'tiqad na al-Imam al-Baihaqi shafi na 29 zuwa 30 kuma على الجهمية وكما الرد على manda na مندى مع الإمام ابن مندى أتكين شافي نتسئن دولي da kuma littafin at-tamhid lil baqillani na al-imam al-baqillani shafi na 295 zuwa 298 da kuma maqalatul islamiyyin shafi na 189 ma'ana maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin al-imam abul hasan al-ash'ari kenan da kuma usuluddin na abdul qahir al-baghdadi shafi na 109 zuwa 110 sannan sai kuma daf'u shubahi tashbih ibn al-jawzi shafi na 31 sai al-kashif na al-imam az-zamakhshari a cikin juz'i na 4 shafi na 64 da kuma sharh al-usul al-khamsa sharh al-usul al-khamsa dinna a shafi na 227 wa da na al-kashaf ko haka eh al-kashaf afwan al-kashaf na al-imam az-zamakhshari da kuma sharhul usulul khamsa a shafi na 227 da kuma ibahid dalil fi qat'i hujjaji ahli ta'til a cikin shafi na 120 zuwa 122 da tafsirul kabir lirazi a mujalladi na ɗaya shafi na 454 da kuma tafsirul qurtubi a cikin mujallad na 17 a shafi na 165 da kuma ta'awil siqat ko aqawil siqat shafi na 141 zuwa 146 da kuma abwa'ul bayani fi ibahi qur'ani bil qur'ani mujalladin shi na bakwai shafi na 75 zama malaman ahli sunna ne kai suke wannan duk duniya dan bid'a su a wurin su hadari ne ma su bayyana ina suka dauko maganganu saboda baya son a je a karanta a san irin abin da ya san don so yake shi ya zama wahada hula shari lahu a wannan fagen ina son ku sani Gama duk wanda bai zauna da yan bid'a abu bai san abin da ake kira yan bid'a abu labarin su yake ji ba sa faɗin maraji ka saurari tafsiran su su ne a ƙasar nan ka saurari karatuttukan su ba sa faɗin ina ne makomar magana saboda suna ganin in ya faɗa kuka je kuka duba kuka sani to wai da mai ya fi ku kenan shi ko so yake ya faɗi abin da yake za a girgiza kai a yi mamaki bai san cewa wannan ita kanta bid'a a ce a cikin karatu ya zama karatunka ba shi da reference ba shi da sabtul maraja dole ahlus sunna su ne suke da wannan siffa to shi yasa wannan da'awa da muke kiran mutane manhaji na ahlus sunna as-salafiyyun abu ne wanda yake jama'a koyon shi ake yi in baka koya ba kawai dan ka tashi cikin wata kungiya tana cewa kanta kungiya ahlus sunna ko dan ka tashi cikin wani yanayi da suke cewa kansu ahlus sunna abin ba kabilanci ba ne jama'a yanzu kabilu in suka haife ka in an zo ɗaurin aure ka ga yadda suke yi in an zo biki ga yadda suke rawa in an zo suna ga yadda suke in an zo mutuwa ga yadda suke birgima duk in ka tashi a wannan bayan shekara talatin kai ma ka zama ɗan dangi haka ne ko ba haka ba ba dattijan da ya zaunar da kai taɓa gaya maka amma sunna wallahi dan kaɗai ka girma cikin mutanen da ke cewa kansu ahli sunna baka tsaya ka yi karatunta a wurin waɗanda suka santa ba wallahi san baka zama ahli sunna ba ka yaudar kanka sai sa waɗannan karatuttuka da muke yi babu shakka mu muke yin su amma fa muna yin su ne kaɗai da ƙarfin Allah da iyawar Allah yasa muke gayyata ahli sunna a ko ina a Najeriya su yi musharaka da mu tare da wannan alkhairi aƙalla su saurari abubuwa su bi darussan ko da ta hanyar kasusuwa ko da ta hanyar yada bayanai na zamani da makamantansu don su ji yaya al'amarin yake amma wallahi ku zauna sai dai a kira wa'azin mako sai dai a kira wa'azin ƙasa mutum ya zo kawai a sa mishi kakakin magana ya tsaya yana ta magana a jawo mishi aya kawai duk fassarar da ya ga dama ya dankara wa ayar ko kuma ku kabbara wallahi bayan shekara talatin sai kun yi ba kun ga cewa ba abin da kuka sai hayaniya kuma ta haka ba za ku iya graduating kowa ba illa irin wannan hayaniyar ba za a samu masu ilimi cikin ku ba ta haka sai malami ya taho bai san akan me zai magana ba shi dai kawai zai taho yana tahowa kawai yadda yanayi ya hukunta kawai sai ya ci gaba da magana wannan fa ba shi da bambanci da 'yan siyasa masu takara masu kamfen shi ne sai ya hau in ya kalli yanayin ya kalli yanayin ya yi kirarin jam'iyya da gwargwado yadda aka ba shi amsa da gwargwadon haka zai jawabi ga ya zauna ya yi magana ta minti talatin jama'a ba zai tattauna wata mas'ala ta ilimi ba balle ce ɗalibai ku duba wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza kuma yadda haka waɗannan wai su ne junudu ahli sunna ko eh, a ahli sunna ke Allah maraukakin sarki ke kiyaye jama'a waɗannan tafai duk gaba ɗayan su wajibi ne ku je ku duba su kuma mafi yawancin su ga sunan duk mun kawo su amma kaf littattafan da ya faɗi din nan muna da su a makarantar nan inna ma yanayi ne bai hukunta a fito da sai ɗan abin da ya sauƙaƙa gashi nan ta haka duk ɗalibin da yake makarantar nan aƙalla duk littattafan da za a hujja da su akalla akwai rabi a nan ɗin nan a ajiye wanda Allah kuma ya taimake mu nan da yan watanni kaɗan haka kammala library to duk wani littafi da za a maka hujja da shi in Allah ya so na lazimce maka cewa akwai shi a makarantar nan kadai in baka gani ba karka ce babu ka tambaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan da malai ya kawo wannan sai kuma yace thumma zakara al ahadith fi isbat al sa'annan sai shi malam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif ya ambaci hadisan da ke tabbatar da fuska ga Allah madaukakin sarki a ƙasa malam professor Tuwejire ce wa kan zakara ibn Khuzaima aksar hafi kitabit tauhid mafi yawancin waɗannan hadisai ibn Khuzaima ya ambace su a cikin littafin kitabin tauhid Allah ya taimaka a cikin mujallar da ɗaya shafi na ashirin da bakwai zuwa arba'in da hudu sai kuma ya ce wa fi isbatu sam'i wal basr sannan kuma ya ambaci hadisan da ke tabbatar da cewa Allah na da siffa ta ji da gani wal ayatu dalla ala zalika sannan kuma ya ambaci ayoyin da ke tabbatar da cewa Allah yana ji Allah yana gani sun maƙala sannan malam muhammad dan muhammad a ah, ibn khafif abu abdullah ya ce ثم ta harrafa ila إلى عباده المؤمنين sannan kuma Allah ya sanar da bayan shi mu'minai annahu qala ko wa annahu qala lahu yadani qad basatahuma birrahma Allah ya ce yana da hannaye guda biyu waɗanda yake shimfiɗa su domin ainihin wato rahma shi ta samu yashi a ƙasa sai malai yake cewa wa mimma zahaba ilaihi ahli sunna na daga cikin aqidar da ahli sunna suka tafi akai isbatu sifati yadaini ainihin wato tabbatar da siffar hannaye guda biyu lillahi ga Allah madaukakin sarki haqiqatan a bisa haƙiƙanin su kama yaliku bihi subhanahu kamar yadda ainihin wato hannayen suka dace da shi bila ta'atil ba tare da ka attale ba ka ce yi da hannaye ne ta'til wala taklif ba tare da ka ce hannayen kamar na kaza ba wala tamthil ba tare da ka ce irin na kaza ba can kama nan irin to babu duk waɗannan an gare ce ka duba shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai na cikin wannan littafi in Allah so ga ƙarin bayani a baya Allah ya taimaka malam ibn taymiya yace wa zakara al ahadith fi zalika sai kuma abu abdullahi muhammad ibnu khafif ya ambaci hadisan da ke tabbatar da cewa Allah yana da hannaye guda biyu thumma zakara shi'ira umayyah ibn abi abi salt sannan sai ya ambaci wakar ainihin wato wani mai suna umayya dan abi salt gashi a ƙasa yake cewa sabaqat tarjamatuhu ainihin wato wa shi'ruhu sabaqa zikruhu waƙar shi ta gabata a shafi na ɗari biyu da sha ɗaya a wannan littafi ina fata an gane sannan tarihin shi kuma ya gabata a shafi na ɗari biyu da goma idan ka buɗe shafi na ɗari biyu da sha ɗaya za ka ga ainihin wato wannan waƙa kamar yadda tarihin nashi yana nan a cikin ainihin wato abin nan Ina fata an gane Majidullaha. فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا غاشنا بالبناء الأعلى الذي سبق حد يزوى قلشي غاشنا الله مدوكتين سلكي تيمك أنكرا كتا أتنبا ثم ذكر حديث فننسي شي أبو عبد الله محمد أن خفيف أنبت حديث شوى يلقى في النار وتقول هل من مزيد za a yi ta zuba mutane a cikin wutar jahannama tana cewa ko dai akwai ƙayi hatta ya ba a fiha rijlahu har Allah ya dora kafa shi a kanta wa hiya riwayatul bukhari yace wannan riwayar bukhari ce wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya daban ya ba'u alaiha qadamahu Allah zai ɗora mata kafa shi ina fata an gane wannan hadisin an gabatar da takhrijin shi a shafi na 174 a can baya ثم ما رواه مسلم البطيء sannan sai kuma ya ambaci hadisin da wani tabi'i mai suna muslim al-batin usiya mawdu'ul qadamaini da aka ce la ta'khudhu sinatu wala na nan to wurin da Allah ke aje kafafuwan shi duk waɗannan maganganun suna tabbatar da Allah yana da kafa وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تنتات في الله شي مسلم مغنر مالا ابن عبد مالن خفيف يرويتو مجند بشي مسلم البطين إن يفدي دكنشي مجلد نوكو شافي نبو كرسي موضع kafafuwan Allah ne yanzu nan da yake so ya tabbatar mana a cikin wannan an kuma ya ambaci malam na dakali kama alkisa'i gwado saboda za a tafi aikin hajji kowa yana samun ihrami shi alkisa'i bima sunan shi kenan malam ali amma laƙabin shi fa malam mai gado me yasa sai ce lima kana fil ihrami fihi <laughs> kai kada hadisi jama'a ka rinka samun ta sai haka kana karanta ka ga wani littafi haka bai sani babban malamin da ya yi malam amma masha Allah ka shahara da laƙub in ya kawo maka wane laka aribin zahabi Rahman ibn Auf ابن جدعان حديبية وأول مشاهده عمرة القضاء وشهد يرموك مع أبي عبيد يحيى جماعة بن الزبير wa saba'ina kaga to yanzu ya kawo maka takaitaccen tarihin shi haɗaɗa sai ka ji ga wani shaitan wa shaitan zai duk malamai sa ake ce mishi ibn ibrahim ya yi mai shi ma ya manta ɗalibi a jami'ar islamiyya lokacin na sai ce shi ne in na koma najeriya zan shine a zauna a karanta waɗannan abubuwan ba a su a ƙasar malanta na da ƙarfi don haka ya ta ƙari iya kashi kenan ya iya ahalari to ahalarin zai biya shi kenan ba koya ya iya ci littafi nawa ta mutu ta bar shi yana a ilimi ne yadda wallahi tallahi ta cewa suna alfahari waɗannan abu cikin su ya ku ne me yake karantar da ku ko ku kawai yana ta'azzabtar da ku zanga a hannun makaɗi Ba da ba a wannan fauda ba ne Allah ya kiyaye sai da kana bukatar duk ire-ire malamin ce ila wahabi ibn munabbi na kashe yake التابعين وأخذ عنهم آه، ابن عفان أنا آه، هيفيش سينا كفن ya kasance min kalamihi daga cikin magana li ya'lama wa yatakallam li yafhama wa yaskuta li yaslama wa zinatu wal haya masa ta'abiri lokacin ce katibul asr ke babban marubuci ne a zamanin nan wani zai je ce ya yaba mishi da malanta a'a malamin hadisi ne magana katib ya ce katib ya ce duk waɗannan masu rubuce-rubuce a jaridu duk kuttabu ne ina fata an gane gashi daga cikin maganganun shi dan an ce sahibul hikma ya a kallon abu ne don ya san me abin ke ciki Da ya takallam ya fahama kuma yana magana ne don ya fahimci abu wa da ya ya'lama da ya slama ya yakan yi shiru ne don ya kubuta alimanu imanu tsoron Allah ce duk waɗannan maganganu ko tana ta ashirin alderman takhriji dan su ikizia trong cuộc. ashirin da biyar zuwa shi a ƙasa ya ce huwa تحذيب

وہ م أحد Thank you. 真的吗？ ابن خفيف nan in sun ina zaton basis I should appelé gane da wadda waɗannan 'yan bid'a babban mutum ana magana maka ka wai suna da za su iya da suke rage dare ka shaƙe shi como con Hi, can you and eilgenmer on they but the ba a ce cewa

بنے จึงอยาก 姐呢？ Q1. ನಮ್ಮ ಲೋಕ yana tsaye kokarin wanda malami yana yawon

sai suka bi suka fi suka tunkari inkarin malami कि फला wannan والد 고 어? daga cikin ainihin فاختلف

حريري قرب abin da yake ربیب نیتا سنگ যেটা mutumin عرف شبہ wannan ainihin a bani

babu jihad جاتے nisanci fuska wannan दौरान suratihi